akwai abubuwa ne da dama wanda suka addabi nahiyar afirka gaba daya da ya shafi harkar tsaro na daya wanda kamar da ka sani akwai batun ta'addanci wanda mu kama a najeriya muna fama da shi hmm. na biyu akwai maganar yadda ake amfani da afirka ya zama hanyar shigowa da kaya ko hudar aljanu zuwa kasashe na yamma kamar su amurka da europe na uku wannan ma kuma waɗanda suke makamai suka shigo da makamai da yawa cikin afirka na hudu ya ya shafi maganar mulki yawancin shugabanni suna kamar mulkin kama karya ɗin da ake samun a yawancin afirka gaba daya mm. kuma da ya shafi maganar cin hanci da rasha yin abin da aka ga dama da dukkan jama'a to saboda haka wannan kuma ya zo ya shafi harkar ilimi mm. a rashin aiki da kawo talauci daidai da sauran abubuwan da ke hana tattalin rara ƙasa hmm. saboda a samu ci gaba. Hmm. Akwai kuma abin da ya shafi gurɓacewar abubuwan da suka shafi mu'amala kamar misali kwararowar hamada, zaizayar ƙasa da fari da sauransu. To duk wayannan abubuwan sun suka haɗu suka suke kawo abubuwa na harkar tsaro a Afirka baki ɗaya. Akwai su wayannan abubuwan da wasu sun shafi harka ne na mulki na shugabanci wasu kuma sun shafi abin nan maganin su dole za a amfani da karfin soja amma yawanci yawanci abubuwa ne da suka shafi shugabanci rashin shugabanci shi ke kawo wannan. janar wasu matakai ne kake gani za a iya ɗauka domin a shawo kan irin matsaloli na tsaro da muke fuskanta a Najeriya gaba ɗaya? Don eh, ka duba aka ga cewar ba Najeriya kaɗai ba a Afirka gaba ɗaya mutane suna ciki yawancin mutane suna cikin wahala. Abin nan ka duba wannan report ake kira Human Development Index na general make abin nan united nations kenan ko eh na majalisar dinkin ah, duniya kwarai majalisar dinkin duniya hmm. mutane a afirka miliyan ɗari uku da hamsin suna cikin talauci hmm. wato ba yadda za a su samu abin da ya kai naira ɗari da hamsin su ci su sha su sutura a rana kenan kowace rana eh. a rana kenan to shine aka ce mutane miliyan ɗari da hamsin suna cikin talauci. Hmm. A nan Najeriya kuwa cikin kashi ɗari kashi saba'in suna cikin wannan talauci. Hmm. Idan ka duba can North East hmm. wato yankin arewa maso gabas. Eh. Yankin arewa maso gabas ba? Yawwa. Inda ake da problem ɗin Boko Haram. Boko Haram, eh. Yawwa idan ka duba za ka ga cewar data na UNICEF ya nuna cewar kashi saba'in yaran da ya kamata suna makaranta ba sa makaranta. Hmm. To ga kuma uh, abubuwan gurɓacewar ƙasa da maganan uh, kwararowar hamada hmm. duk ta cinye gonaki uh, ga maganan fari ga maganan rashin abinci ga maganan rashin aiki ne hmm. kuma ga wannan hanyar ta aro arewa maso gabas wannan borders din hmm. sannan ake shigowa da makamai ana shigowa da kwayoyi da hodar aljanu hmm. yawa kamar yadda ake yi da can wajen niger delta hmm. yawa to duwai na abubuwan saboda haka dole sai an samu matakan tsaro wanda za a samu a samu custom immigration a halin yanzu custom ɗinmu da immigration ba su yi rikon wa'annan hanyoyin. Wato ya musu yawa. Ya musu yawa. Kuma ba su ma da kayan aikin da za su yi wannan. Ka gane ko? Hmm. Wannan borders mu ya kwabarin kilomita dubu hudu da yankai. Haka. Amma a cikin kilomita dubu hudu da yankai nan officially inda ake da ma'aikatan tsaro wanda suke dubawa wanda ke da shiga da fita. Eh. fitar duka point guda hamsin da bakwai. Wato tasoshin bakin iyaka kenan. Haka to ka gani hamsin da bakwai ina za su iya kare su san mutanen da suka kuma akwai hanyoyi ma da ba sani ba da yawa wajen dubu ɗaya da ɗari biyar wanda ba a san ba san da su ba baro ne hanyar ta ba to ta nan mutane za su shigo za su yi amfani da babura za su yi amfani da da dawakai za su yi amfani da duk dai abubuwan da ka sani wanda hmm. za su biyo ta barayin hanyoyi su hmm. shigo da wayannan abubuwan su shigo da makamai da shigo da kwayoyi to hmm. ka san illar da wa'annan abubuwan da suke yi wa mutane su wa'annan yan ta'addan ne karfin su karfin su shine wa'annan makaman kuma hmm. idan wasu su ko yan armed ne ne sukan shaye-shaye su fita hayyacin su ta wannan za su yi wasu abubuwan ma da ba za su iya yi ban ba su cikin wannan hali hmm. saboda haka na ɗaya dole a samu yadda za a tsare wayannan hanyoyin yadda ya kamata a shigo da kayayyakin nan da makaman nan ba zai yiwu ba.